الكريم واشرف الكريم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من sekalika dengan ayat ini berarti itu adalah namun dia mampu menjelaskan ayat yang jelas. وأخير دعوة الرسول لأنكم ترحمون كما تشكر من ربكم من ربكم أن تعملوا ثلاثة أعوذ بالله gaskiya zuwa ga ya fara da rogar ubangiji ko wajen na cin abu hasta ma wa su na masu wa ɗin kuma ku yi gaskiya kuma wanda ya kan a yi وجنة عرضها كعرض السماء والأرض معناها الجدة زوى الجنة والتفاهم في إنفاق الصندوق الحسين وعزة المتقين بعد الشركة مجلس والأنفاق قال ابن شهاب قال ابن شهاب قال ابن شهاب ya wani cewa an na nasa ne da ya kuri a kasuwar da ta kasuwa a samawa da ta kasuwa an na ta cewa ta an ce ita wannan ɗin da fatan ya ke fatan samuwar da ta kai to su da kama yi samuwar da ta shi wuta kan ya muna ba kan da ya kuma da kuma yi a ɗin da ta ga an na hawa ɗin بالمية الآلي يخش مباشرة إنه عليه مشكلة مشكورة ومتوقعة والفتاة الليل أين النهار يندري يقوم إلى منه أعلاني كم ورنا ينا سوق شيوا كان أنت تتكلم الجنة كمان من الأمريكا باب الاستغراق كمان يبقى يدعو باب الاستغراق مين يدعو باب الفرد مين يدعو استغراق هذا ماذا الله تبارك وتعالى وبإذن المتقين أنت السريع اللي هو الناس الدنيا ومرضين سرعان ولا على كتاب الله تعالى إيمان أي كلمة لأن من الشهر في التعامل هو على هذا الشهر ولكن ألا ممكن أن يكون لأن الذين يمسكون في السراء والضراء سوني وقت في السراء أكيني يوارد من كل شيء معناه في العرض والقلبي أكيد يوارد من ina cikin yalwa ina baya ina cikin ganima ina baya ما هذا في الشدة والبقاء والمشهد والمقطع والصحة والمرض haka suna cin nishani su kuma ba ta cin nishani su haka in suna da lafiya ne su kuma ba ta lafiya ba su ciyar ta neman da gyara domin ciyarwar da suke yi a lokacin lafiya da suke gyara to a wani yanayi ne ba za lafiya ba ma ko gani ne in kana cin yalwa ta lafiya in kana cin rashin yalwa ka lafiya in kana cikin kasan ke wulaka in kana cikin mutaka ma da wulaka kamar yadda kana da lafiya ma ka da wulaka ba ka da lafiya ba da wulaka to za ka so da nan da Allah ya ce magana ma da su ko Allah sun fahimci wannan ba ka fahimci wannan wani abu da ya ce da wani ce da aka kare za ka ga mutum kai mai muhimmanci mako matsalaci ko wani bai da lafiya a cikin lokacin shi kuma kayan suna wani amma yana da kuɗaɗe a kanayi da kanayi sai to la ka nemo kaya zuwa a wannan a wannan excuse ne wanda ba shi da ma'ana to su ta ruwa da kai shi ke ne yake shi ke shi ka da ka lokacin da za a je yankin da ya kawo su ko a baka da tsafi ke da baka da tsafi ke da shiga kuma da kawo ne wani da ke da kawo shafin hannu ko kalmar da kan wata kawo ya ga duka akwai kusurci a jini mai da yawa zai bayar me kaɗan ma zai bayar kowa ya ta samu sunan mai cewa mai fasa munafik kan da mutum Allah ya tabbata ya ce alladina yasmizuna al-musawwirin min al-mu'minina fi salawati والذين لا يؤمنون إلا بالجهل ويذكرون المستقبل لا يضلهم ولهم عذاب أليم. ذلك أمر الكبائر المؤمنين. فيها الذين يؤمنون في السراء والضراء بتاع الصفة الجنسية الذين يمسكون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سورة الاستكبار يمكن والجبال جلالة هما أكيد بعض كتاب الذين كفروا الكبار ومن ربهم أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدركون من أكلة السيئة أولئك لهم قوة والنسبة للذين آمنوا يقيموا الصلاة كلمة ممكن يكون ما رزقناهم سرا وعلانية القراءة طريق القراءة في يصير واسع فالنوم الكامل من الغيبة فالنفس المعروف كامل بشيء معروف كامل بشيء فإذا يكون معروف وأنا سبع تفوق شيء يصير بالدنيا ashe masu cin tsoron Allah ba wani wuta ba masu tsoron Allah ba wani wuta ba saboda ne saboda suna ciyar da dukiyarsu suna ciyar da dukiyarsu a hanyar Allah sannan wani kabiri da zai ba sannan suna jimke fushin suna jimke fushin ba sa yarda sai amfani da fushin da wajen rabuwa sabi ne sai ga wadawa ina da na sannan kuma su ne masu akuwa da mutane masu akuwa da mutane sai Allah ya ba su ana yake wallahu yuhibbul mu'minin Allah yana san mutanen da suke ba, sai ya ma ka yi gama kuma na aya na farko sai da dukiya sai da dukiya a cikin da ya ga amma yadda ya mata a cikin alaƙa Allah ta baraka wa ta'ala ya yi masu cewa a cikin kafin da ya ce wasan da zai yi kuna amwata da jinta ne da kamar da ya hada da sanar da ba a sanar da ya sun kumbura da ya hada hafsa ya ce wa za mu zarin su kan sha Allah ku wani na yi ana da misalin da kuma suke su a hanyar Allah kamar mutum da ya shuka kwaya daya kwaya daya shuka فمعظم فلسفه السنه بالنسبه لي هو وانا كده بجاوب الصوت كده بشوف ايات ايه كذا اضياء انك اشوفها مجلوك اضياء انك اشوفها مجلوك لا لا تجد الأبعاد التي بالكرسي والله يضاعف لمن يشاء أما أن مني كثرة الأسماء والإجابة الله تعالى يمثل أهل السلبة ya faɗi mummunan abin da suna aya sannan suka kama kishi kama kishi mai kyau ba da ya ke kishi zuwa ranar shi yasa idan Allah ta da kalma ke da ba wai mutum da kokowa da wani wani duk da wani da suka wani قالت ولكن الشديد الذي يملك ذاته عند الغضب وتجارب الشيء mutum da take iya mallakar kansa ko da ya shi shi ne gani kamar yadda yake a cikin muhalli da mutum shi sa wata rana an zuwa abin da yake da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an kuni an kuni ya wa yi min nasiha ya wa da yin Allah yin wasiya zalati la tasbah فلا تنفش ما كان يتعرف المسلمين من كان يكون كان يمشي بوزن الكلمة من عكس الجهاد يشعر وشدة هذا الحل يتعرف مجاني وتضارب بضعف عنه هكذا يتكون يقول من ذلك يكون في حالة العليم لكن في نفس الوقت من ليس مثل ذلك المطيع bai ce mun gina masallaci bai ce mun gina makaranta ba bai ce mun ciyar da abinci ba ya ce mun larabar kada ka kashi ya ce mun da halittu ya ce mun ya gano farki da zazzau ya ji mun shara kunna ya na gano shi shi shi ne ke tattaro dukkan wani abu na shalar shi ta ta duniya ta shawar da shi in ta duniya ta da shi shi ne wata kafin yana yau da masu kare fushin sannan mara'aci na alha sannan kuma su mutane ya yi yanzu suna yin mutum wanda da suka rafi fara su kuma su ma'anin biyu yake abubuwa guda su na yin wasu mana gaskiya ne mana ta kamarin yin sadaka wato sadaka ba ta san hukun da suke kawai da su in kana ba ta kara magana. Muga cikin su bukari الذي يمنع هذا المشركون في التعليم يا كلمة شيرة الدنيا في الموت كده بعير الدنيا في الموت كما من كلام في مثلا أن الإمام كيمي والمسح من الإسلام وما أكثر من أكثر من مجال من حسنة بلغ عشر عن ذلك أما في الجملة هو تسلط أفراد أكثر بل ما وقت كنا في استجابة إلا لكبيرة الكبائر أولئك الكفار فمن وما كان الله عبدا بأصل إلا نفسه أما بكأس على ضرر قوة من أقوى ولي فعليك ألا كان من جمال ولما مالك ومن أقوى إلى أبناء بكأن لا كان من جمال ta kada ɗaukar albashi a an yi wannan har a wajen da ya ba wannan ba su su yi ke ba Allah sai wala ina ne da masu yaƙi mutane ne wanda ya nuna wa dole mutane sai sun muna nama dole mutane sai sun yi wa wani ba ko mutane da suka muna nama suka fi ma haka da suka yi ci gaban ka shi ne mutane ke tare da kai wani ma da shi ne shi ɗan wanka ne wani ma da shi ne zai inda aka faɗa kai kare wannan da yake kuma ana yin ina yin fada su an yi fada a kan sa da shi so nawa amma da wani ci gaba da yake da kuma shi da shi da za ka mutane za su nuna nawa shi da shi shi ta Allah da wata kana yin wala'afina anna wala'afina anna Yesu Allah ya yi musulmi Allah yana son masu kyau da kafa Allah yana kan masu duk abin da za ta kyauta kaka yi ka kuma duk abin da za ta ka kyauta ta kaka yi ka kuma والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم rayuwarsa alfasha aw balamu anfusahum ko kuma malaman da ta ce ke wata alfasha alfasha na na iya ɗaukan luwaki, na iya ɗaukan lesbianism na iya ɗaukan bestiality harka da dabba na iya ɗaukan munanan kalamai munana to duk wanda suna to su ne idan suka aikata wannan au zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu a irin laifukan da bai kai wancan ba wasu kuma sai suka fassara fahisha da manya-manyan laifuka zalamu anfusahum da kuma ƙananan laifuka wasu karanta suka fassara fahisha da zina wasu maka fassara zalamu an kusan da wato ƙananan laifuka wasu suka ce a'a fahisha shine laifin da kai wato ka saba ma Allah a cikinsa wanda wannan laifin na iya fusatar da ubangiji kuma ya fusatar da bayan Allah ko kuma ka zalunci kanka ta hanyar maimakon ka ta hanyar kin yin wani abin da ya dace muna gane ko ta hanyar kuma ka zalunci kan naka to su ne waɗanda idan suka aikata haka mana in zunubi ya same su suna gudun kashi zunubi amma sai zunubin ya same su to idan wannan zunubin ya samu suka aikata zakarullah sai su tuna Allah suna tuna Allah hankalinsu zai tashi fastaghfaru li dhunubihim waɗannan mutane sai su je su ringa neman gafarar zunubinsu wa man yaghfiru dhunuba illa ba wanda mana waye yake gafarta zunubi koma bayan Allah mana ba wanda yake gafarta zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba ka togewa akan abin da suka yi ci gaba da yi wa hum ya'lamuna al hali suna sani Allah ce ula'ika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim wadannan sakamakon su gafara ce daga wajen ubangijinsu وجنات ta من تحتها الأنهار خالدين فيها da aljannatai wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu za su dawwama a ciki wa ni'ima ajrul amile ma dalla da lada ma dalla da sakamakon al'amile da wanda suke aiki da Allah to da mun kalli wannan ayar wannan yana nuna mana cewa aikata alfasha zalunci ma'ana laifi ne Ba ya kamata ga mumini a ganshi na aikata alfasha mumini biyu na zina ko yana liwaɗi mumina su suna zina ko suna liwaɗi wannan ba da zai nan Allah ya siffanta zina da alfasha wala ta tsarabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a kabila wani gurin yace wala tankihu ma laka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salat innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a kabila to duk wani alfasha karkai haka zalunta kanka ma karkai to in tsautsayi ya sa sun aikata ba ɗabi'ar su ce, tsautsayi ne ya sa suka aikata zakarullaha sai su tuna Allah in sun tuna Allah a nan hankalin su zai tashi saboda mai sun saba wa ubangiji na haka ba abin da za su nema sai mai sai mafita da haka fassafaru li dunubihim to sai su nemi gafarar ubangijinsu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 ya ku bayina wanda kuka yi barna kuka yi laifi a bayan ƙasa kada kuka yi bai kauna daga rahama ne Allah yana gabata bai gaba ɗaya da haka in ka tuna su in suka tuna sai su ambaci Allah ta baraka wa ta'ala Abu Dawud at-Tayalisi a cikin musnan nasa ya rawaito daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa haddathani Abu Bakr wa sadaka Abu Bakr ya ce sayyidina abubakar ya bani labarin da sai na ali ya ce kuma labarin da sayyidina abubakar ya bani sayyidina abubakar ya yi gaskiya a cikinsa me yake cewa ya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma min 'abdin yudnibu dhanban thumma yatawadda'u wa yusalli wa rakatai rak'atayn ma yastaghfiru Allah illa ghafara ko illa ghufira la? ya ce babu wani mutum babu wani mutum wato da zai aikata wani zunubi bayan ya yi zunubin bayan ya yi zunubin sai ya je alwala sai ya salla raka a biyu sai ya nemi gafarar ubangiji mutum ne ya yi laifi yudnibu zamban mutum ne ya aikata wani laifi to bayan yayi wannan laifin sun mai tawadda sai je alwala wa yusalli rak'atayn ni sallah a biyu sun mai yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah illa ghafara la fa sai Allah ya gafarta masa ثم تلا هذه الآية ثم ذا الله يكرم تولى آية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لكم آية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجري الله wabar rahima to wannan ayar sai kafa hujjar cewa in dai ka nemi gafarar Allah Allah zai gafarta ba to su ma waɗannan sabon sai zama fastaghfiru li dhunubihim suna neman gafarar ubangiji kuma ko yanzu haka yake in wani san zuciya ko shedan ya fi karfin ka ka je ka aikata wani zunubi to samu ruwa kai bayan kayi nadama je ka yi alwala kai sallah raka'a biyu ka roki gafarar Allah Allah zai gafarta maka Allah ne gafarta mu in ne ka aikata wani laifi shaidan ya fi karfin ka ko son zuciya ka fi karfin ka ka zo kai na a akan wannan laifin kai na dama to abinda za ka yi je kai alwala kai sallah raka'a biyu ka nemi gafarar ubangiji Allah ta tabaraka wata'ala zai gafarta ba ba sai ka bi ta hanyar kowa ba in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gane ha imamu tirmidhi ma da wannan hadisi sannan albani ya inganta shi an fasa إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وأيك غافر ذنبي In ba Allah ba. wannan jumla ta wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ma'anarta shine la yaghfiru dhunuba illa Allah malaman tafsiri suka ce da aka ce la yaghfiru dhunuba illa Allah muna gane ha la yaghfiru dhunuba illa Allah da fadin la yaghfiru dhunuba illa Allah da wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wanne ne yafi karfi ka ce fadin so man yaghfiru dhunuba illa Allah shine yafi karfi dan ka fahimci cewa ba wanda zai iya gafarta ma da in ba Allah me wannan yake nunawa wannan yana tabbatar da wata aqida ta tauhidi ka fahimci cewa in kai fi tsakanin ka da ubangiji ba da wanda ka bi domin annabawa ba su suke gafarta zunubi ba Allah ne ke wannan iko ne na Allah malamai waliyai bayan Allah na ƙwarai ba su za su gafarta maka ba a'a Allah ne ke gafarta ba shi sa ce wa rabbuka al-ghafuru zurrahma yace ubangijinka mai gafara ne kuma mu abuci rahama ne muna gane ubangijinka mai gafara ne kuma abu shi ne wannan ya sa hadisi inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره bawa ne je yayi zunubi wani bawan Allah ne zunubi ce ya ubangiji na aikata wani zunubi ka gafarta mu na ce na gafarta wani zunubi na aikata wani zunubi ka gafarta mu na aikata wani zunubi ka gafarta mu fa qala Allahu azza wa jalla sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ta abdi amila dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba ya ce bawa na ya aikata zunubi kuma ya gano yana da ubangijin da yake gafarta zunubi wa ya akudu bihi tad gafartu li abdi kuma ya riko da wannan ubangijin Allah ce na gafarta wannan bawan na kuma amila zamban akhar sannan ya ƙara yin wani zunubi fa kana rabbi inni amiltu zamban faghfirhu ya ubangiji na aikata wani zunubi ka gafarta mu fa kala tabaraka wa ta'ala علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بيدتي باوى لا يأيك تذنبي كما يا تبت لتسوئنا كمين جديد ديكي غافر تذنبي كما يكي كامل دور من ذنبي منا قانا كذا قبع تبيكينا أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب yana da ubangiji da ke gafarta zalibi kuma yake rikar bawa da wannan zalibi Allah sai ce kad gafartu li abdi na gafarta bawa ne ثم عمل ذنبا آخر فإنني قال أيك تمني فندي أكبر فقال سيتي ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي يا أمي إن أيك تذريبي غافرت مشي فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به باوا لا ياس فهمتيا قالوا ياس انتوا ينادون أبنجي دي إن أنسى أمسينا ياتي وكمينا كامل ونالفو to sai Allah ya ce ushidukum ina shaida muku anni garka anni qad gafartu li 'abdi falyamal ma sha akan wani uku yake kai tunda bawa na ya gamsu yana da ubangijin da zai mai azaba da wannan zalibin kuma ya gafarta mai wannan zalibin kowa ya kama shi da wannan zalibin bawa ya gane wannan to ina shaida bawa na na gafarta masa ya aikata abin da ya ga dama saboda kawai neman gafarar ɗaya amma da kullum ba mu da aiki sai zanibi dare da rana amma ba mu da aiki sai min ba ba neman faru wani ma zai ne ke dole sai ya shiga aljanna amma su waɗannan sahabbai ga su sun ne ba gafarar ubangiji akwai hadisin da ke cikin sunan abu dawud da sunan tirmidhi al-hadisin da albani inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi غفر له وإن كان قد فر من الزحف من ذلك السلام يقول إذن باوانا yace astaghfirullah alladhi la ilaha illa hu alhayyul qayyum mana ina neman gafar wanda babu abun bauta sai shi alhayyu rayayye alqayyum wanda yake tsayayye wa atubu ilayhi sai na tuba zuwa gare shi zalla ce gufira la za a zafata wannan bawan wa in kana kad farra min az ko da ya gudu ne daga wajen yaki ko ya mutu a gurin yaki wanda wannan yana daga cikin kaba'i gudu a gurin yaki. to shi ne ma'anar wallazi na idan fa’ani fa’ani shatan auzala mu an fusa hun zakar Allah ta tattaro ne zunubi ne wa man yi fir zunuba illalla fannin mu man yi fir zunuba illalla ya fi a ce la yi fir zunuba illalla ƙarfi mana ba wanda yake gafata zanibi sai Allah wannan mai sirru ala ma fa’ani wa kun ya alamuna ba ta togewa su ci gaba da abin da ke yi na laifinin bayan sun tuba ya alamu na alhali suna sani in kaga sun aikata wani abu na laifi sai dai kuskure malam yace tabu min dhunubihim wa radawu ila Allah min qarib sun tuba daga zanubin sun koma zuwa ga Allah wa lam yastamirru an ma'siyati ba su gaba kan wannan laifin ba wa yusirru alaiha ghaira muqli'ina anha kawai su gaba dai ba tare da sun rabu da wannan laifin ba ta wannan walau takarrara minhum dhanba tabu min ko da nan zunubin ya maimaitu shaidan ya fi karfin su sai ba ta kuma suna cewa wai in ka tuba ka sake in ka tuba ka sake har kai su uku to dan Allah ba zai karbi tuban ka ba kaga wannan ba gaskiya ne. abin da ke sa Allah ya karbi tubanka shine zuciyarka kana nisantar laifin amma shaidan ya fi ƙarfinka in ka tuba Allah zai karɓa kana nisantar laifin amma shaidan ya fi ƙarfinka idan ka tuba Allah mutuncin sarki zai karɓi tubanka Allah ba zai ce ba zai karɓi tuban bawa abinda da ya ce so kawai zuciyarka wa kalbuhu mutma'innin bil iman wannan ne yasa hadisin muslim manzala ta salama yake cewa da ba ku yin zinubi da Allah ya kawo waɗanda za su yi da yin zinubi suna neman gafarar Allah Allah yana gafarta to wannan hadisi me yake nufi wasu suka mai mummunan farsala cewa wannan hadisi nuni yake a ji a samu ba wannan hadisi ba ta yi abin da hadisi yake nuna shine dan adam ba yadda za a yi kuɓuta da laifi kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwab duk wannan adam mai kuskure ne amma mafi alkhairin masu kuskure shine wanda yake tuba mafi alkhairin masu kuskure shine wanda yake tuba da haka idan yanzu ka aikata laifi kana iya kokarin ka ka aikata wannan laifin shedan ko son zuciya kai karfin ka je ka aikata zaka tuba kuma in ka tuba da dukkan sharɗin tuba Allah zai karba abin da ake so shi ne na farko na damu alama fa kai nadama kai nadama na biyu wanniyatu Allah ya ƙuda ila zambi kai niyyar ba za ka koma zuwa ka aikata wannan zunubin ba na shi ne wa an yi al-ma'asiya kuma ya bar wannan sa'a in aikin mutane in haƙƙin mutane ne kuma ka nemo haƙƙin su ka ba su wannan ne abin da ake bukata da kai Allah mun gane ko sai Allah tabaraka ta'ala ce shi sa Allah da kansa yace alam ya'lamu anna ba ko yaqbalu tawbata an ibadi to kaga Allah mutsikin sarki shi ne ya karɓar tuba a ji a nemi tuba a gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah yake ula'ika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim ula'ika waɗancan suwaye waɗancan su ne waɗanda suka haɗa waɗannan sifofin da muka faɗa masu jin tsoron Allah na farko dai suna infaki fistar sarra'i wa zarra na biyu kuma suna kame fushinsu na uku suna yin afuwa ga mutane kuma wannan shine ihsani ciyar da dukiya kame fushi yin afuwa ga mutane wannan ihsani sannan su ne kuma idan sun aikata alfasha ko sun zalunci kansu ta hanyar aikata zunubin da bai kai alfasha ba to sai su tuna Allah su nemi gafarar Allah to waɗannan su ne Allah ce ula'ika waɗancan jaza'uhum maghfiratun min rabbihim sakamakon su gafara ce daga ubangijin da su Allah zai gafarta mana duk zunuban da suke da shi to Allah zai gafarta an gane to bayan Allah ya gafarta zanubin ya karkace su sun dawo ba da wannan zunubi ko guda daya to abinda Allah zai musu yace a wajannatun ta min tahtiha al-anharu khalidina fiha da kuma aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su na fiya za su zama ciki mana na nama cewa ashe aljanna sai an wanke ka an raba ka da dattin zunubi sannan ake sa ka aljanna a cikin aljanna lami lafiya halatta an tahliya sannan ne sai an tsabtace mutum sannan sai a mai kwalliya da gidan aljanna shi ta zaga hatta damuwar zuciya tsakanin kai da wani babu a aljanna wanda za na ma fi su duri min gillin ikwanin ala sururin mutakarri wani gurin ta jirin ta ce mutan to kaga wannan shine sakamakon su gafarta musu zunubin su shine a wanke su su zama fai sannan kuma da aljanna da za su zama a ciki sai Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ni'ma ajrul amilin yace ma dalla da lada ko sakamako na mutanen da suke yi domin Allah domin za a ɗauke su a kai zuwa yana zuwa ga aljanna kuma wannan ayyukan su suka jawo kuma su ne ayyukan da ba mu yi ka taɓa ji a ranka cewa in dai za a aikin addini na kuɗi ko da wadata ko ba wadata za ka bayar da wajen ikon kamar yadda na kuɗin da sabon su ya zama duk aikin addini mu sai dai masu kuɗi zo su za a gina masallaci sai mai kuɗi shi talaka bai buƙatar wannan lada za a gina makaranta sai mai kuɗi a mutum baya jin cewa a cikin samu na ya kamata na ringa yau addini hidima da abu kaza kuma da wannan makiyan mu sun don su suna yi da wannan makiyan mu sun don su suna yi amma ba ma yi shi sa duk lokacin da makiyan mu sa mana tarko sai mu fada in sun sa mana tarko sai mu fada yanzu ba babban tarkon da aka yi mana mu ɗan arewa ne a ringa ku haɗa mu faɗa da namu misali yanzu a wani zai taso yana yin gwagwarmaya yanzu kamar kamar man shirya ya zufa da ya fito yana wannan faɗan da federal government sai ga mutumin da yake ɗan arewa ana muku boko haram ana muku banditiri ana yin kidnapping da lafarawa ana ɗaukar wadansu ofishishi daga arewa a kai su kudu ana yin sannan a shi kansa yaƙi da cin hanci ɗin gaba ɗaya za ga ɗan arewan ake kamawa kuma su ma wanda ba sa tare da tafiya sannan idan an zo a wannan kidnapping da tiri ɗin za a kashe mutanen za a ƙona wasu za a yi mata fyaɗe za a daki mutane waɗannan ɗin a cikin su aka samu mutumin da ya rubuta brief ya kai america cewa akwai christian genocide a nigeria wala kristoci kisan karar dangi a yanaki yanzu tambayar da ya kai kanka duk inda duk gurin da ya zama dominated by muslims a nigeria ba aljuma kano ba aljuma jigawa bauchi gombe duk inda mu ne muke da karfi ba za ana rigima ana kashe mutane ba amma su duk inda suke da ƙarfi ko da arewa ne sai ana rigima ana kashe mutane sannan idan ana neman ma za a ce wane ya yi cin hanci ko ya zalunci dukiya al'umma to iya waɗanda ake kama a kai su ne 'yan arewa manyan da suke cikin arewa amma sai ga mutum ya zauna ai wannan ma azzalimi ne da yake azzalimi ne karamin azzalimi ne so muke mu haɗe gaba ɗaya ne maganin manyan azzalimi wanda kullum makirkinsu a kanmu yake kullum makirkinsu a kanmu yake amma sai kai ne kake zagin naka su kuma duk cewa nasu ba za su zage shi ba wannan yasa da yawa mara cikin manyan arewa mai yiwuwa ba ta fitowa sau kimce duk wannan zalincin da ake mana duk kin da ake mana idan ba yayya ba wani abin yana nuna cewa su ake duka wani dan siyasa arewa a tanishin image ɗin shi kafin nan zuwa wani lokaci ya zama kwata-kwata arewa ma sun daina yin mulki kwata-kwata ma arewa babu ita dan Allah in ba dan wannan ba ya za ka zo ka ce wai wai da tarabi musa kun kwaso wai yana nuna bangarancin addini yana muzuna kiristoci a ina a wani ba ma ƙi da tabbaci to amma kila saboda ana ganin yana da jama'a ana ganin yana da mutane ana ganin nan gaba zai iya wani abu to bari a ɓata mai suna a duniya a ce shi mutumin banza ne kuma mutane saboda siyasa sai zo su yadda malama su fito su a ba gaskiya ba ne saboda kawai siyasa kuna kallon mutum musulmi dan uwanku wanda yana daga cikin mutanen da za su yi gugurmaya in ma kwato ɗinke ne to an zo an ɓata shi kuma ba maganin mutuncinsa kuma wannan shi ba ɗan majalisa dama ce abin da kaga dama yanzu ka ga jiya sun je sun kudun jiya ne ko shekarun jiya sun kudunduno wannan dokar na ba su yadda a yi transmitting result ba sai dai a yi transfer da ƙarshe sun kawo wani abu cewa in transmission ɗin ya ƙiyuwa to za a yi amfani manuwali a yi don menene wannan kokarin ai magudi ne su yan majalisar sun san cewa sun mana laifi sai mun dawo da su su kansu da suke a saman ma sun san cewa mu ɗan arewa za mu tsara zaɓar su ba saboda mulkin da ake nuna mana amma yan siyasa mu yan neman kuɗi yan siyasa mu ɗan fasafa samun shagon kai sun je suna goyon bayan waɗannan mutanen da suke cutar da mu mutanen da tun da suka hau mulki tun da suka fara mulki ba wai tun yanzu ba tun da suka fara mulki ba abin da suke jefa Najeriya sai cikin bala'i amma mutum muna ganin bayan su wanda ya zama dole a wannan karar dole a kwato arewa daga halin da suke ciki in yan arewa ba su haɗa kai sun kwato kansu daga halin da arewa take ciki ba to in sun zo suna kuka a 2028 29 30 31 to wannan kuma matsalar suke da su suka ja kansu amma wannan wahalar ya kamata ta tsaya daga 2027 saboda wani makirci ma fa wai zaɓe ma sai a cikin watan azumi za a yi shi wai duk kan musulmi su fita ce za su zaɓe to lallai ya kamata mu san kanmu mu san me ya kamata mu shi sa irin suna so irin fa'i ban ce wai bai yi laifi ba ko bai zalunci a kaduna ba ne ba nan ba a'a shi azzalimi ya kamata ya san in yana zalunci ana ganin sa kuma za a iya gaya masa ya kamata san wannan waɗancan da suka zo suna wa'azi waɗanda suka ce masa musu lima ta'iduna qawlan illahu mulikum wa mu'adhibuhum adab shadid me suka ce ma'azratan ila rabbikum Allah la'allahum yattaqun uzuri za mu bada a gurin Allah kila a cikinsa a samu wanda ta da da tsoron Allah su gyara dalilin ne ko duka nemi uzuri a gurin Allah dalilin faɗar gaskiya ko kuma a samu wani ya ji tsoron Allah a cikin irin abin da ka faɗa ko kuma azzalimi ya san duk zalincin sa ko wanda ya ga mai gaskiya kuma wannan aiki ne na malamai musamman a cikin wannan wani dole a rinda fitowa a faɗa a federal government da state government matsalar da mutane suke ciki da kuma halin da ake jefa su Allah ta'ala shirya da mu Allah ta'ala ya قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين نعم الله تبارك وتعالى yake cewa kad khalal min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana akibatul mukaddibin Allah yake cewa sunnun ubangiji sun riga sun shuɗe kafin ku mana hanyar da Allah maɗaukin sarki yake bi wajen gudanar da al'amuransa abinda Allah yake so nuna mana irin wannan abin da ya samu mummune a uhudu da sauran abubuwa to irin wannan hanyar ta shuɗe kafin zuwa Ai Kajjara nahwa hada alal al Ladina alladhina kanu min qablikum min atba'i anbiya cewa irin wannan ya shuɗe akan sauran al'ummomi da suka zo kafin ku daga cikin mabiya annabawa to wannan ya zo ya same su kuma kanat al'aqibatu lahum wa da'iratu 'ala kafirin sai zama kyakkyawan karshe tabbata ga su mu'minai da suka imani da annabawa sannan kuma wato musiba da azaba da bala'i sai fada kan mutanen da suke kafirai shine ma'anar qad khalad min qablikum sunanun sai Allah ya ce fasiru fil ard yawo a bayan kasa ku karanta tarihi ku kalli makomar mutumin banza da mutumin kirki a ko'ina ne ka zuba a zai iya nuna ba rayuwar da zuba suna nuna ba ka kalli an goku za ga wani ya tashe na rashin mutunci ya tashen zalunci ya yi tashen girman kai ya yi tashen ɓarna amma da ƙarshe ya zama tarihi ma'ana abin da Allah ke nuna ma wanda ya bi hanyar Allah to wannan shine zai ja da ransa daidai da daidai har zuwa ƙarshen rayuwarsa wanda kuma yi abin da ya ga dama da sannu Allah maɗaukin sarki zai yi maganinsa shi ne kad khalad min qablikum sunanun fasiru fil na fanzuru kaifa kana aqibatul mukallimin ku duba ku ga yaya ƙarshen waɗanda ka ƙaryata su wanda ya ƙaryata addinin Allah ya ƙarshen su ina ƙarshen amala ina ƙarshen fir'auna ina ƙarshen duwar azzalimi ina ƙarshen su abu lahab da abu jahal duwar azzalimi ina ƙarshen sa to wannan azzaliman ma ne shi sa muke musu wa'azi wallahi ba wanda zai jagoranci al'umma ya zalunce su ba sai sai ya zama abin tausayi a wani lokaci sai ya zama abin tausayi a wani lokaci saboda zaluncin ne saboda zaluncin ne sai ya zama abin tausayi shi mutum mai girman kai mai mulki da masu mulki za su iya yin nazari kawai akan rayuwar fir'auna da sun tabbatar da cewa bai kamata mutum ya girman kai ko zalunci ba Allah da kansa yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويفنى نساءهم إنه كان من المسلمين Allah ce fir'auna ya yi girman kai a bayan kasa wato ya rarraba kan waɗanda suke cikin duniya a zamanin saboda ka'idan nan ta raba kansu kai kuma sai ka zama shugaba ya kaskantar da wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama ya rayar da wanda ya ga dama Allah da kansa yake inna hukami min musulmi lalle fir'auna ya kasance daga cikin manyan manyan masu barna wani gurin innahu kana aliyan min al-musrifin duk wani mai barna to fir'auna yana cikin ɗan samansu zai wahala ne ga mutumin da ya gaya annabinsa magana ya gaya Allah magana irin Ya ce ana rabu kuma al'ala Mana kuna da wani mahalicci ni ne sama da shi ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ji yi kai da yayi da awar rububiyya yayi da awar uluhiyya wannan da Allah yake faɗa annan Musa mai gori alam da rabbika fina walida ولبثت فينا من أمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين كيتما أليسني ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين والنبي موسى مهين sannan لا يكاد يبي. يا هام إني ترى أني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا duk fir'auni wannan girman kan yi abin da ya ga dama shi yasa su ma azaliman yanzu su gama girman kansu su gama cutar talakawa su gama abin da za su mai karshe dai Allah yana da hanyoyin da ba su iya kawo dan dankace mutum da kuma yin magana shi yasa fir'auna ruwan da fir'auna ya kuri a li mulku misra wa hadhihi al ta tajri min tahti afala tusirun anan Allah ya gama shi فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل فرعون فيتوي وأنا من المسلمين الله تعالى الآن أما فرعون سيزو وقد أتيت قبل بعد أن كاي سأو وكنت من المفسدين لا كنت تجد لكما تقرأ الله يجب أن تتوب أنت to da ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli zalim hatta idza akhadahu nafsihi Allah yana zalimi talala kana zalunci kana jin daɗi, ka saci kuɗin talakawa ka kashe wanda kaga dama ka koru wanda kaga dama ka ci mutuncin wanda kaga dama kai duk abin da kake so ka cire subsidy ka kawo tax reform bill komai kayi to Allah zai zo ina ma jinkiri ne duk ran da Allah ya kama ka kuma kai ta kama a nesa suhu bi qarib duk ran da Allah ya kama ka to a daidai wannan lokacin to ba za ka kwace من ذلك كانت آية في سورة هود وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد kamar haka ne ubangijin ke ke kama alƙaliya wacce take azzalim mana yi mutum talala ya mai talala ya mai talala sai ya gama jin cewa ya fi karfin kowa sannan sai Allah ya kama shi in Allah ya kama ko ba za ka kwace ba ma kamun Allah mai raɗaɗi ne mai tsanani ne Allah ya samu a cikin rahamarsa shi ne ƙarƙalin min qablikum sunanun fasiru fil abdi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaddibin sai ta hada bayanin linnas malaman tafsiri suka ce ana kaddara kalmar alquran a wurin hada alquran bayanun linnas wannan alqur'ani bayani ne dalla dalla gawa ga mutane kitabun ukimat ayatu sun fussilat littafi ne da aka kyautata kalmomin da suke ciki sannan kuma aka yi bayaninsa dalla-dalla aka yi littafi aka yi mai bayani aka yi dalla-dalla to wannan alkur'ani bayani ne ga mutane yamma bayanin halali da haram yamma bayanin al'umma ta gaba yamma bayanin aqida duk wani bayani da zai saka shiga aljanna to wannan qur'anin ya zo da shi shine hadha bayanul linnas wa hudan sannan shi wannan alqur'anin shari'a ne shi wannan littafin shari'a ne in kana so ka shirya ka riko da alqur'ani alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur من ربهم إلى صراط العزيز الحميد أن لا يكون الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من أرياض الشريف الله يسأل الذي يا رب يتقول الذي كافر من محمد أنزلناه إليك دمك سوك الإشيوة إليك يا رب يتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم سيسوى لنا يا رب يجيسي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لن أستخدم متعني لك سن دفن قتل جاهل سن دبدأ da duk wani abu zai batar da mutane ilan nuri zuwa harshe na musulunci lafiya ne sai da nan ubangiji amma ba za a ubangiji sai ce Allahi ko Allah Allahi lahu ma fi samawati ma fi al-ard shine Allah wanda yake mallakar sama da ƙasa amma ku sani azaba ta tabbata kafirai azabar wuta mai tsanani ta tabbata da kafirai wanda suka da shi imani da wannan alqur'ani shine hada bayanun linnati wa hudan wa mawa'izatun sannan qur'ani kuma wa'azi in kana neman wa'azi ai ma wa'azi da alqur'ani shine wa mawa'izatun lil muttaqina kuma wa'azi ne ga masu tsoron Allah shi qur'ani yana zama bayani ga mutane me yasa aka ce bayani ne ga mutane saboda a cikin mutane akwai wanda zai yi imani da abin da qur'ani ya bayyana masa akwai wanda ba zai yi ba muna gane komai na shirya qur'ani ya bayani inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to da haka ɗan adam za su zama fa minkum kafirun ne wa minkum mu'min game da bayanin alqur'ani wani zai karbe shi aiki da shi wani kuma zai karyata shi shi sa Allah ce hada bayanun linnas amma wa hudan wa maw'idatun lil muttaqin sannan kuma shi qur'ani shiriya ne sannan kuma wa'azi ne amma ga masu tsoron Allah masu tsoron Allah Qur'ani yana zama musu menene shari'a inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam na ka shi Qur'ani yana shiryar da masu tsoron Allah sannan yana zama wa'azi ga masu tsoron Allah amma da bai da Allah da ayar da ta damu ba zai aike da ita ba ba zai aike da ita ba da al'umma tana aiki da alqur'ani da zama masu cikin problem shi ta Allah ya ce ka ja'akum min Allah nurun وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام shi ƙur'ani shi yadda mutane ke zuwa ga hanyoyin assalam aminci gidan aljanna ke inda ya ce wallahu ya da'u ila dari salam wa ya hadimu da shawo ila siratul mustaqim yake lahum daru salam inda rabbihim to shi ƙur'ani shari'a ne kuma wa'azi ne da masu tsoron ne wanda yake nama lallai ya zanto cewa kana shiriwa da shiriyar alkur'ani sannan kana wa'astuwa da wa'azin alkur'ani kana wa'astuwa da wa'azin alkur'ani sai ta alaji ولا تهنوا ولا تهزلوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسكم قرش فقد مس القوم قرش مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين نعم الله تبارك وتعالى don ya kwantar da mummune hankali da dukkan abin da ya same su a yakin da hutu Allah yana nufin tabbatar musu da su ne za su nasara sai ce wala tahiru wala taza kada ku rauni alwahnu rauni ke wahana al'abun minni rauni ke su sai ce kada ku rauni wala tazanu makar ku bakin ciki ma na karku ku damu wa a launa ku ne dai mafiya ɗaukaka mafiya sama mafiya jari, in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'minina malam yace al'aqibatu wan nusratu lakum ayyuhal mu'minun kyakkyawan karshe da yin nasara naku muna gane shine wala tayyinu wala tazanu wa antum al'lamuna in kuntum mu'minin inda kun kasance mu'mini kaga abin da ya kamata mu shine mu mu zama mu'mini amma dukan mu mun ki mu fahimci gaskiya yanzu abin da zai baka mamaki da zaka tattauna da mutum yana yin wata jam'iyya musamman iya shugaba na kasa in ga sami ya kake ganin wannan tsari na a ah, ba na kansa ba na kaza amma sai ga mutum yana promotin su kuma yana goyon bayan sa akan kuɗi mu ringa promotin mutanen da ba mutane ba masu gaskiya ba yanzu halin da arewa suke ciki har sai an zo an gaya ɗan arewa ga halin da muke ciki yanzu Allah ka ɗauko noma kawai duk wanda ya noma bara in ba kyakkyawan tawakkali ga Allah ba bana ba zai ba na ga mutumin da ya biya mun cewa ya sa naira dubu ɗari takwas ya yi noma amma da ƙarshe bai tsira da dubu ɗari uku ba wani ya sa miliyan biyar ya yi noma bai iya tsira da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ba me yasa saboda abin da ake faɗa in gaskiya ne an shigo da abinci amma duk wani mashinari duk wani kayan noma kuma an ki a sauƙaƙa shi yanzu ka sai taki dubu hamsin kai buhu ɗaya da shi to buhun masara dubu ashirin ka faɗi dubu talatin kaga an gaskiya ne su ake promoting noma in ko kalli arewa muna takama ne da noma da kiwo kiwon sai aka je aka haɗa mana faɗan ba gaira ba dalili don wannan faɗan ba daga Allah yake ba fremin mu aka yi fremin mu aka ko muka yadda a wannan za a je a rinda kashe mana dabbobi wanda ka kula an kuma wato fulani sun fara shigo da su ƙauyukan cikin gari saboda wato daji mai sunan daji ba za su iya zuwa ce ba don za a zo wata rana ko dai a sace shanu ko kuma gaba ɗaya da asar an kashe ma shanu to kaza an lalata mana kiwo noma bandit sun hana sai su samu kuɗi kafin ku shuka su samu kuɗi kafin ku noma samu kuɗi kafin ku girbe kuma waɗansu za ku iya kai musu kuɗin kuma su ƙone gonar ko kuma wannan akwai gwamnati akwai shugabanni kuma ba gwamnati ba ce mana batun da ba yanke shugabanninsu ba ne mu shugabanninmu na arewa suna ina ina manyan malamanmu ina manyan sarakunanmu ina manyan masu kuɗinmu ina tsofaffin shugabanninmu ina sanatocinmu ina reps ɗinmu me yasa ba ka mu wajen ganin an daina wannan al'amarin wallahi abin da zai baka mamaki akwai wasu daga cikin res da sani ni mun sha tattauna da su akan hali da matsalar da ake ciki amma suna suna cikin waɗanda suke bayan da kariya akan halin da matsalar da ake ciki tunaka wallahi na koma ga Allah addu'a ba abin da ta bari mu roƙi Allah duk wanda muke gani shi samu a bala'i har mutuwa mu roƙa masa tunda mu kashe me yake mu roƙi Allah yayi mana halin da muke ciki duk wanda ya zama shine obstacle shine shine shine stumbling block da ya dace mana hanyar jin daɗin mu da walwalan mu da rayuwar mu mu mai mummunar addu'ar Allah ya kawo mana da shi dan mu samu karara Allah ya mana maganin sa da abin da ya ga dama amma ba da mutane suna gani ana tafiya ba daidai ba kawai dan kuna samun kuɗi ku toshe kunnan kuma inda za ka kira su kai musu magana akan cewa kaza kaza kaza in kai na ɗaya kai na biyu a lokacin da ɗaukar wayarka saboda tsabarin su a zalimai sannan da yawa daga cikin gwamnoni sun koma wannan jam'iyyar saboda su tunaninsu ai yawan gwamnoni shi zai ba su mulki shi kuma allah yana da hanyoyin da ba su da iyaka wajen maganin dukkan wani azzali duk inda wani azzali ne yake allah ya san yadda ne da shi ko mulki allah ne yake ba da shakar da kulin lahuma malikal mulki tu'til mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء bi ya jikin khayir inda ka ala kulli shayi ta ne Allah ne ke bayar da wannan mulki kuma Allah da kansa yake wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama li yawmin tashkhasu fihi al-absar wala ta kullu an kiyama za a je kuma tun a duniya ma Allah bai bar su ba kawai mu addu'ar da muke Allah ka karya su a cikin shirin su duk wani azzalimi Allah ka karya shi a cikin shirin ka Allahumma ij'al tadmirahum fi tadbirihim Allahumma ij'al tadmirahum fi tadbirihim ina ganin an zaɓi takaita سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته